الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين shine wanda ya kyautata halittar komai kuma ya fara halittar annabi adam daga taɓo ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba